بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون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 Ke nan makera a cikin garin funtuwa ba'adu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna safiyar laraba 22 ga watan ramadan ta shekara 1447 wadda wannan kuma shi ya zo daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta 2026 miladiya muna cikin suratul waqi'a za mu tashi aya ta 75 faɗin Allah ta'ala fala uqsimu fala uqsimu fala uqsimu bimawaqi'in nujum na'am وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله تعالى كيف فلا أقسم بمواقع النجوم ina yin rantsuwa da mawaƙi'un nuju su ne wuraren tsayuwan taurari an gane ko wuraren tsayuwan taurari su ake kira mawaƙi nujum Allah ya ce fala uqsimu ina yin rantsuwa bi mawaqi'in ne. da wuraren tsayuwan taurari me me na jawabul ne. inna kula qur'anun karim innahu laqur'anun karim fi كتاب maknun Allah madaukakin sarki yace innahu kun ga wannan littafin wannan littafin da muke karantawa la qur'anun karimun abin karantawa ne babba wato wannan alƙur'anin littafi ne babba ba wani littafin da ya kai shi jama'a alƙur'anin da muka zo saurara a yanzu shi Allah ya rantsuwa ya ce fala simu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da wuraren tsayuwan taurari shi Allah ta'ala yana da iko ya rantsu da duk abin da yake so in ya ga dama ya rantsu da rayuwanka in ya ga dama ya rantsu da rana in ya ga dama ya rantsu da wata Allah yana da ikon ya rantse da duk abin da yake so amma da ni da ke musulmai bai halasta mu rantse da abin da muke so ba in za mu yi rantsuwa sai dai mu rantse da Allah kadai ko sufofinsa ku saurara da Allah ya halasta ki ce wallahi tallahi ki ce wallahi ki rantse da Allah tallahi ki rantse da sifan Allah billahi allazi la ilaha illa huwa di wannan rantsuwar ta halatta ko ki rantsi da sifar Allah ki ce na rantsi da Qur'ani alqur'ani sifan Allah ki an gane ko ko na rantsi da ikon Allah di ya halatta amma duk wanda kika rantsi da shi ba Allah ba ba sifar Allah ba to kin yi shirka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man kana khalifan duk wanda zai yi rantsuwa falyahlif billahi aw liyasbut to ya rantsi da Allah ko ya shu in wani yace na rantsi da kwaran kwada kwaran kwada yayi shirka mun gane ko na rantsi da ubana yayi shirka ya rantsi da baban shi jama'a duk duniya ba wanda ake rantsuwa da ki sai Allah ko siffan Allah hatta shugaban mu abin kaunan mu shugaban dukkan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halasta ki rantsi da shi ba in kika ce na rantsi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kin yi shirka da me kawai ake rantsuwa ko a rantse da Allah ko a rantse da sifar Allah alƙur'ani sifar Allah ce da haka ana iya rantsewa da ƙur'ani amma kacce taɓa rantsewa da wani abin da ba Allah ba ba sifar Allah ba duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba ba sifar Allah ba to ya yi shirka da Allah da Allah kun gano wannan da kyau amma shi Allah to in ya ga dama zai rantse da kowa ba sai ya rantse da kanshi ba yana iya kama duk abin da ya so cikin halittunsa ya rantse da su game da a wurin Allah ya rantse da taurari da wuraren tsayawansu a sama an gane wa innahu kuma tabbas wannan rantsuwan da Allah ya yi la qasamun wata irin rantsuwa ce lau ta'lamu da ta, kuna da ilimi ko da kun gano rantsuwan Allah azimun rantsuwan Allah babbaci to shi Allah in ya faɗi magana ana yarda ko da bai rantsi ba kun Allah ya faɗa maki magana ba za ki yarda ba sai ya rantsi ha in Allah ya faɗa maki magana ƴar uwata za ki yarda to kin yarda cewa in Allah ya faɗi magana za ki yarda cewa gaskiya ce ba ƙarya ba ce ko da Allah bai rantse ba to ina ga kuma in ya rantsar ai kun magana za ta ƙara ƙarfi kenan ko to Allah zai faɗi jawabin qasmi yanzu in nazo na ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk mai sauraro na yana jiran yaji mai zan faɗa ko in na gama rantsuwa zan ce zan zo ko ba zan zo ba zan bada ko ba zan bada ba shi ake kira jawabul kasmi amsar rantsuwar da kai ke. to da Allah ta'ala ya rantse da wuraren tsayawan taurari to Allah zai faɗi dalilin rantsuwan shi dalilin da ya sa ya rantse inda ku lalle shi alƙur'ani la Karimu, wallahi alƙur'ani ne littafi ne mai girma tun ake littafai a duniya ba na littafin da ya taɓa kai alƙur'ani mai girma an gane ko alƙur'ani mai girma ba littafin da ya kai shi alƙur'ani shi ne hakimun lijami'il kutabil munazzalati minas sama ba littafin da ya kai shi muna cikin karatu sai gashi mun yi manyan baki da ta kawo mana ziyara a ga wata babban tawaga kuna ganin tana shigowa sarki ne guda sarkin bomo mai martaba sarkin bomo shi da jama'an shi mana musu barka da zuwa a ku saurara mu gaba da karatu shi shine littafi mafi girma da aka saukar a cikin littattafan sama gaba ɗaya. Allah ya saukar da Attauna, ya saukar da injila ya saukar da sufu ibrahim amma Alƙur'ani ya fi kowane littafi girma ba wani littafin da ya kai Alƙur'ani. an gane ko الله تعالى ياتي وانزلنا اليك الكتاب بالحق وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نعم فاحكم بينهم بما انزل الله نعم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله منوك كنسلتي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق من سوكر مكدا القرآن يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم littafi ne na gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi shi alqur'ani yana gasgata sauran littattafan da suka sauka daga sama kafin zuwan alqur'ani kaman at-taura kaman injila sai dai kuma wa muhaiminan alaihi shi alqur'ani shine ya danne sauran littafan sun riga shi zuwa amma zuwan shi sai ya danne su ya rufe su ba a jin duriyarsu bai halatta aiki da su ba sai shi alkur'ani da haka Allah ya ce wa annabinsa fahakun bainakum bima anzalallah ka yi hukunci tsakanin mutane da alkur'ani alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar wala tattabi ahwa'akum kar ka bi san zuciyarsu amma ja aka min alhaq dangane da abin da ya zo maka na gaskiya da kullun da'anna minkum shir'atan wa hada kowace al'umma an ba ta shari'arta an ba ta tsarin gudanarwarta da haka Alƙur'ani littafi ne babba a sarara jama'a Alƙur'ani littafi ne gagarabadau wanda duk ya rike shi zai tsira wanda ya kyale shi kuma zai hallaka an gane ko alkur'ani shine hablul lahil matin wa zikrul hakim والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس ولا تلتبس به الألسنة ولا تنقضي أجائبه ولا يخلق على كثرة الترديد من قال به صدقة ومن عمل به أجرا ومن جعل الناس إليه هديه إلى صراط المستقيم ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله القرآن شيني إجير الله بكرتي شيني أنبتن الله مفي كرمة القرآن ne hanyar Allah madaidaiciya wanda an ba za je aljanna alƙur'ani harshe baya harɗewa wajen ambatan alƙur'ani kuma alkur'ani baya tsufa shi ne alkur'anin mutanen farko shi ne alkur'anin mutanen ƙarshe duk wanda ya riko da alkur'ani zai tsira duk wacce ta karanci karatun alkur'ani za ta yi daraja za ta yi kima za ta ɗaukaka wacce ta kyala alkur'ani kuma za ta kaskanta duk wanda ya zama tana kafa hujja ne da alkur'ani magananta zai ƙarfi wanda ya kyala alkur'ani don walakanta alkur'anin Allah zai kaskanta shi ya karya shi A kowane mutum ana ce mishi walidu wani katon sarki ne babban sarki ne mai mulki saboda tsabagen jin mulki ya buɗe ƙwar'ani zai karanta cikin surutu ibrahim sai ya buɗe inda Allah ta'ala ce wasaftahu wa haba kullu jabbarin anita. annabawa sun nemi buɗin Allah kuma duk wani mai girman kai kan gararre ya taɗe inji ji alƙur'ani to shi kuma mutum ne mai girman kai tun da sarki ne babba mai titi da kansa ba irin sarakunanmu na masu addini ba yanzu kaga sarki ne babba mai babban gari mai manyan ma'aikatu a biyu tana ƙarƙashin sarki ne mai martaba sarki tana ƙarƙashin mai martaba sarki ne da gine-ginen staff ɗinsu to amma kun ga sarki ya zo wajen karatu to sarakuna da aka yi waɗansunsu a baya masu girman kai ne ba su san addini ba su karatu da ya bude alƙur'ani ya ji alƙur'ani na cewa tun mai girman kai kankararre ya tabe kowaye sai ya kama alƙur'anin ya ce kai alƙur'ani a tu'adu kulla jabbarin anidi yanzu kana alƙawarin azaba ga duk wani mai girman kai kangararre ha ana za jabbarun anidu ni nan sarki ne babba mai sanda mai girman kai kangararre sai kama ƙwar'anin ya kike kai shi sai kalli ketaccen ƙwar'anin ya ce iza ji rabbaka yau mahashirin a keketa bayan yayi ga ƙur'anin? ya ce in ka je wajen ubangijin karan tashin kiyama faƙul ka ce ma ubangijin naka ya rabbi ya ubangiji na ni walidu ni sarki walidu yana yi yaga ka a yi abin da za a yi ba nan take ko sai Allah ya gwada masa ikonsa ba ba wanda ya taba shi kawai sai kan shi ya fita fit sai kan shi ya zari notin kan ya tiri sai aka ɗauki kan kawai aka sa a saman kwanan gidan shi daga nesa kana hangowa ga wanki na watsal-watsal a ƙasa ya taɓa alƙur'ani ya taɓa alƙur'ani shi alƙur'ani babban littafi wanda ya ce zai kawar da kai ba ta karatun alƙur'ani sai ce mako ba ta biya alƙur'ani ba ta kau da kai daga alƙur'ani Allah ya ce wallahi duk wanda ya kau da kai ta kawar da kai ta shawa lagin bangaro ta yi banza da ƙwar'ani ba ta ba ta koyi karanta shi ba ba ta zuwa makaranta ba ta ta je islamiyyar matan aure ba ba ta je koyon karatun ƙwar'ani ba Allah ta'ala ce wallahi sai na ɗanɗana mata rayuwa na kunci kudi a ɗanɗana mata rayuwa na kunci tun a nan duniya ko kuma a ɗaga mata kafa a jira sai ta je lahira ta tsinci kai cikin halin kunci me laifinta bata iya karatun alkur'ani ne ba Allah ramma Allah ya ce wa man a'rada an zikri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها آه. وكذلك اليوم تنسى يا إيجا الله تعالى سوى من أعرض عن ذكري dukkan wacce ta kawar da kai aka ce ga islamiyya ana karantar da hajja wallahi ta ƙi take a araba ta kawar da kanta an zikiri game da alƙur'ani shi alƙur'ani shine zikir tunda ya faɗa a wani wuri ya ce wa an zanna ilaika zikira wa an zanna ilaika zikra na lin الناس ما نزل إليهم أشياء كاجي الكاجي كنجي القرآن شيني ذكر da haka da ya ce wa man a'arada an zikiri duk wacce ta kawar da kai daga zikiri ma ma'ana azzikiru ku ce alqur'ani alqur'ani kenan ko fa inna lahu to ita wacce ta kika karanta alqur'ani kai watsi da ƙur'ani? Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan zanka mutum zai rayu rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma a rangobe alkiyama sai Allah ya tashe ta tana makauniya ba ta gani kala zaka ji tana cewa rabbi ya Allah lima hasabtani a'ma me yasa ka tashe ni makauniya bana gani wa qad kuntu basira alhalin a duniya a nan makera ina gani darwuta dar amma ga shi katashe na kiyama ba na gani Allah zai ce kai tsaya kazalika a kazalika atatka na fa nasita kazalika atatka ayatuna fa nasita haka alqur'ani yazo wallahi kai watsi da qur'ani fa kazalika yawma tunsa da haka tun da kin watsi da qur'ani ki koyi karantawa ba ki ma wallahi za a yi watsi da ke ran gobe alƙiyama shi yasa uwa ta, in zan faɗa miki kifi in kina makarantar islamiyya kina koyon karatun qur'ani ki dage in baki shiga ba ki samu islamiyyar matan aure ki shiga an gane ko in ba ki shiga ba ki samu islamiyyar matan aure ki shiga ki shiga karatun islamiyya ahalus sunna sai da karatu mun gane ko ahalus sunna sai da me sai da karatu sai da ilimi kowa a rike alqur'ani wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi limakshartani a'ma wa qad kuntu basira ƙala ka a takka ayatu na fana fita ha, waka zalika yau mutunsa. Al’ur'ani haske haske ne zai haska kaki, ya ɗauka kaki, ya sa albarka a rayuwanki da rayuwan ‘ya’yanki, in kin karanta al’ur'ani. Allah ta’ala ya ce, waka zalika au haina ile ka ruhan min amrina. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نعم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نعم ولكن جعلناه نورا نهدي به نعم نهدي به من نشاء من عبادنا نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a yanzu haka muna tare da sakatare janar na kwamitin tafsiri na ƙasa na faɗin tarayyar Najeriya ga baki ɗaya shi nan muna tare da shi yanzu waɗanda duk inda haga ake tafsiri a ƙasar nan gaba ɗaya ba wai a najeriya kaɗai ba da dama daga cikin ƙasashen afirka balma da wasu ƙasashe na europe european countries a sheik alhaji jamilu kankara shine madugun wannan shiri duk wani wanda aka yi fostin ni da ire-ire na da alaramma da ire-irensa mun fi mu ɗari shida duk gaba ɗaya babban malami alhaji jamilu kankara shine sakatare janar na kwamitin hostin ɗin masu tafsiri na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunna na tarayyar najeriya alhamdulillah cikin falalar allah da taimakonsa ya kawo mana ziyara shekaru da suka wuce a wannan majalisi namu wato national tafsir da ake gudanarwa funtuwa santa Da yau kuma Allah ya ƙara azarta mu da samun bakontansa ranka ya daɗe mana maka barka da zuwa ta da 'yan tawaganka gabaki ɗaya yana tare da babban sakatare na kwamitin tafsiri reshen funtuwa ga sakatare da sun haɗu da, da sakatare na ƙasa da sakatare na funtuwa da sakatarori ne kun san sakatare da inda aka ce sakatare shine jigon aiki ko ko da sakatare na kasa ga baki da ai ya fi shugaban kasa aiki in ka ji an ce sakataren gwamnati ya fi gwamna aiki shi sakatare shine jigon tafiya so sakatare na kasa ya samu rakiyar sakatare na funtuwa zuwa. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da haka za mu ɗan taɓa karatu kaɗan su ji wannan aiki da suka turo mu yi da yadda muke gudanar da shi daga nan sai mu mai da abin magana gare su kafin nan kamar yadda na ambata maku mun samu ziyarar ɗaya daga cikin sarakunanmu na zazzau mai martaba sarkin bomo shi ma tare da dakatai shi da sauran abokan aikin shi Allah maɗaukakin sarki ya saka su da alkhairi so Allah ta'ala ya ce fala uku sun bi mawaƙi'in nujo. ina rantsuwa da wuraren tsayawan taurari wa innahu shi wannan rantsuwa la ƙasamun, wallahi rantsuwa ce law na da kun san girman Allah da ikonsa da kun gano cewa rantsuwa ne azimun mai girma akan me yasa Allah me yasa Allah ya rantse innahu shi wannan alqur'ani dake hannunku la qur'anun karimun alqur'ani ne mai girma alqur'ani ne mai girma yanzu Allah ramma ya karanta mana aya shi kansa Allah subhanahu wata'ala sai da ya jinjinawa annabinsa ya nuna cikin ni'imomi da ya yi masa manya Allah ta'ala ya saukar masa da wannan littafin shine yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka mukai maka wahayin ruhi ruhi ruhi bana nufin rai kenan ruhi ran duniya gaba daya ruhan min amrina muka maka wahayin ruhi daga cikin ruhin Allah ma kunta tadari mal walal iman menene ruke cikin rukin Allah alkur'ani mai girma Allah ya ce ma kunta tadri mal kitabu walal iman kafin mu saukar maka da alkur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da a jahiliya baka san alqur'ani ba da a jahiliya baka san imani ba walakin ja'alnaku nuran na bihi man nasha'u min ibadina hmm. sai dai mun sanya alƙur'ani mai girma ya zan haske haske wacce ta rike alƙur'ani za ta haskaka za ta ɗaukaka wacce ta wasi da alƙur'ani za ta kaskanta walakin nura nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tusirul umur in kana son ka gano hanya madaidaiciya ka rike alkur'ani mai girma da aka yar uwa ina maki wasiya ƙarƙashin ayan nan cikin suratul waƙi'a da muke a kanta. ke a karan kanki ya zama kullum sai kin karanta alkur'ani to za ki zauna lafiya Allah zai maki maganin damuwarki a cikin gida aiki ya maki sauƙi ki wanka ki sa sallaya ki ɗauko alkur'ani ki sake lashi ki biya abin da ya samu na alkur'ani in za ki iya ki zama kina da tsarin sauka duk bayan wata kaza za ki sauka duk bayan wata kaza za ki sauka kin riga kin tsara kina da plan ne yadda ke saukan alkur'ani mai girma wasiya ta farko ke wasiya ta biyu kun ga 'ya'yanku da kuke haifa maza da mata wallahi babu gata da zaki wa ɗanki ko ƴarki irin ki sanya su makarantun alkur'ani sa iya alkur'ani sa haddace shi diyaran da ka baki alkur'ani ya haddace kai masa gata na ƙarshe shi yasa duk makarantun da za ku sa 'ya'yanku ku sa su a makarantu ne wadda suke dualizing system ɗinsu a karantar da alkur'ani da hadisi da karatun addini kuma a karantar da wasu education sai zama yaro ya taki da haske biyu ga karatun addini a gefe guda kuma ga karatun mai ga karatun boko ya iya karatun boko a fatfarar karatun bokonsa kuma ya iya karatun addini to in kika ya haka kin ma yaro riga kin masa wando kin mai da shi tsuntsu mai fiffike guda nawa kin ga sai tashi amma in ka tura ma yaro karatun boko zalla ba karatun addini ka kake shi yaran ku ba su karatun alkur'ani shine sirrin ɗaukaka ra'aitu na ilma sahibaku karimu walau waladatku aba'un li'amu walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yukarrimu amrahu qaumun kiram wa yattabi'unahu fi kulli shay'in kara'il ghanam yatba'uhu ad an gane ko Allah madaukakin sarki ya tsare mu to yanzu za mu ƙara ayoyi guda biyu sai mu tsaya Allah ta'ala ce fi kitabin maknun na fi kitabin maknun to yake me la yamassuhu illa al-mudahharun to ga cikon maganan nan tanzilun min rabbil alamin to wannan alqur'anin wanda kuka da Allah ta'ala ya masa kirari a yanzu Allah ya ce alƙur'anin nan fi kitabi a sama saboda daraja da kima na alƙur'anin Allah ya sa alƙur'anin ne fi kitabin a wani littafi maknonin taskatacce wadda aka taskace shi shi kanshi alƙur'ani daga suratul fatiha baƙara alu imrana nisa'i ma'ida an'ami a arafi har ki zo min aljannati wan nasi gaba ɗaya surorin alkur'ani Allah ya sanya su ne a wani babban littafi maknunin wanda aka taskace shi shi littafin an taskace shi an iyakance shi an killace shi an rufe shi wani littafi ne haka shine lauhul mahfuz shine me shine lauhul mahfuz alqur'ani ka tokan dinsa asalinsa yana cikin lauhul mahfuz ne a nan Allah ya ije shi saboda kiman alkur'ani duk wani abu mai babu a waje ake ije shi ko a gilas ake sashi? na? a gilas ake sashi? a gilas za ki ga an kowayoyi ne masu tsada irin iphone 17 din nan kawai akan baza su akan tebur ne kuwa zo doka a ina ke ije su a gilas to haka alkur'ani balu din alkur'ani a wajen Allah ya kai ga a sama a saman ma sai an sa shi a wani glass an rufe shi laukul mahfuz kenan daga can ne aka rika ɗauko alkur'ani aya aya sura sura a hankali a hankali ana saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi da alqur'ani a tsawon shekara ashirin da uku amma alkur'ani a dunkule jumlatan wahidatan Allah ya saukar da shi ne cikin lailatul qadri cikin watan ramadan amma an saukar da shi daga wajen Allah aka ije alqur'anin alawhul mahfuz a dunkulansa aka ije shi alawhul mahfuz a wata rana daren lailatul qadri a wani lokaci cikin watan azumi an gane to amma daga laukul mahfuz aka rika sanya mala'ika jibril yana ɗauko sura sura aya aya yana zuwa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alqur'ani a tsawon shekara 23 an gane ko to shine Allah ta'ala ya baki labarin wannan zahira yace alqur'ani asalin sa a dunkulan sa yana kita yana lokul mahfuz ne a sama sai yace la yamassuhu ba mai shafan shi ba mai shafan shi to shi ne ba mai shafan me. alƙur'anin to akwai wannan maganar da Allah ya ce la ya masu hu kun ga hu hu hu wakilin suna ne ai pronoun wakilin suna ne to wakilin suna yana komawa zuwa game an faɗa alƙur'ani inda aka ce innahu hula ƙur'anun karimun sannan an faɗa lokul mafus tunda an ce fi kitabin maknuni to sannan sai kuma aka faɗi wakilin suna aka ce la masu hu hu ba mai shafan shi shi to shi ƙur'ani ko shi lauhul mahfuz an gane shi ƙur'ani amma malaman lugha suna da wata ƙa'ida ku kiyaye ta da kyau malaman yaren larabci sukan ce azzamiru wakilin suna ya ƙudu ila aqrabi ismi zahir yana komawa ne zuwa ga mafi kusancin sunan da aka ambata kusa da shi in ce zaidu ya zo amru ya zo sai na rike shi zaidu ya zo na faɗa zaidu ko? amru ya zo na faɗa amru ko? sai na ce sai na rike shi shi wakilin suna ne ko to shi ɗin wani rikin kenan a murɗin ko zaidu zaidu ya zo sai zaidu ya zo sai amur ya zo sai na rike shi to a cikin su biyu a narke na amur da na faɗa daga ƙarshe ko ba zaidun da na faɗa daga farko ba ko da in kun gane wannan ya Allah ya ce inna kula ƙur'anun karimun an faɗi ƙur'ani a farko bi kitabin maknunan laukar mahfuz a biyu ɗana biyu sai aka ce la ya masu hu hu to hu din yana koma zuwa ga ne eh yana koma zuwa ga lauhul mahfuz dan shi yafi kusa shine fi kitabin maknun an gane to amma cika akwai malaman da suka faɗa malaman da suka ce hu din nan yana koma zuwa ga alqur'ani Allah ya ce la ya masu hu illa al-mutahharuna sai suka ce ba mai shafan alkur'ani sai masu tsarki shine suka ce in kina haila ba za ki ɗauki alkur'ani ba in ba kai alwala ba za ka ɗauki alkur'ani ba ba ki da dama in kina jinin al'ada ki ɗauki alkur'ani saboda su suna fassara nan wurin layan masu ko illal mutsakaruna sai ce ai ba mai shafan alkur'ani sai masu tsarki to in kina haida ba ki da tsarki ki haƙura da taɓa alkur'ani sai kin yi wanka in ba ka da alola ba ka da tsarki sai sai ka haƙura kakka taɓa alƙur'ani sai ka yi alola an gane so to malikiya suna kan wannan fasarar to amma akwai wasu masabobi da yawa waɗanda kuma suka ce a'a ƙa'idan can tana nan na yaran larabci domin alƙur'ani da larabci aka saukar da shi in aka faɗi sunaye guda biyu sannan aka faɗi wakilin suna to wakilin sunan zai koma zuwa ga sunan da ya fi kusa da shi ne to sunan da ya fi kusa da laye masu hu shi ne kitabin maknon don sai da aka bi ƙwar'ani aka bi kitabin maknon da aka sai suka ce abinda ake nufi laye masu hu ba mai shafan lauhul mahafuz a can sama tunda lauhul mahafuz yana sama ne an gane illal mutahharuna sai waɗanda Allah ya tsarkake sai waɗanda aka tsarkake al mutahharuna sune wanda aka tsarkake su an gane Da su waye Allah ya tsarkake su su ne mala'iku ke da ni mu mutsakkiruna ne nahnu almutsakkiruna lal mutahharuna muna da almutahharuna da wasali sama sannan muna da almutsakkiruna da wasali kasa almutahharuna da wasali sama sune wadda Allah ta'ala ya tsarkake ismul maf'ul kenan almutsakkiruna sune masu yin makansu tsarki da ni da ke dukin makansu tsarki muke amma mala'iku ne Allah ke mai ke tsarkake su an gane ko ismul fa'il da ismul maf'ul kun gane in aka ce al-mutahhar aka sa wasali sama wanda ake tsarkake shi al aka sa wasali kasa wanda yake makan shi tsarki an gane kamar kina karanta a halari ana kina cewa awwalu ma yajubu alal mai alal mukallafi in kika ce al-mukallaf shine bawa da aka dora ma shari'a al in kin sa wasali a kasan lamun to shine ne da ke ɗora shari'a an gane ko haka yake a ilimin sarfu a yaren larabci to nan zancen da ya fi inganci cikin maganganun guda biyu layan masu dai ana maganar laukul mahafuz ne ba mai taɓa laukul e eh, ba mai taɓansa shi laukul mahafuz ɗin illal mutakaru na sai mala'iku inda ana nufin sai mai tsarki sarki na ruwa irin namu na duniya da sai a ce la masu illal runa. ha'un ɗin a sa mata wasali mai kasa to daga na ya zama masu yin tsarki kenan amma tun da ha'un ɗin aka sa mata wasali sama to ya nuna mala'iku ne wadda Allah ta'ala ke tsarkakewa da haka jama'a malamai suka yi sabani mai yawa shin ke da kike jinan al'ada kina iya daukan kowane bangare na alkur'ani ko ba za ki iya ba wasu ka ce ba za ki ɗauka ba kamar malikiya saboda wancan fassarar da suka yi an gane amma suka ce ba laifi in dai ke musulma ce ba kafira ba kina hadda sai kuma jini ya zo in aka ce maki kakke ɗauki alƙur'ani wai za a daɗe mata ba su haddace ƙur'ani ba wasu domin cikin ɗalibanmu da muke haddata suke haddan alƙur'ani akwai da za a ga hailanta wata hailanta kwana bakwai ba haka ne ba kuma tana son ta haddata mai alƙur'ani to alƙur'ani ko ka ije shi ba a kwana bakwai me kake tsammani to wannan fatuwa tana wahala ga 'yan mata da sauran mata masu haddace alƙur'ani da haka in kina haddan alƙur'ani ko kina jinin al'ada an gane to za ki iya ɗaukan alƙur'ani ki haddanki da shi just of wancan fassara ta biyu wadda ita ce al'imamu tsabar ya rinjayar Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to sana a ƙarshe Allah ta'ala ce tanzilun min rabbil alamina wannan alqur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa Allah ta'ala ya mana gamdakatar kamar yadda muka faɗa akwai shugabanninmu gaba ɗaya na ƙasa sun kawo mana ziyara bisa jagorancin sakatare janar na kwamitin tafsiri a mataki na national alhaji jamilu kankara sannan kuma ga sarki cikin manyan sarakunan manyan garuruwan mu da muke da su a zariya wadda shi ma ya kawo mana ziyara shi da 'yan majalisar shi ga baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da haka za mu yadda abin magana ga sakatare janar na kwamitin tafsiri na nan ko zuwa, sai mu ji yanayin da tsarin zai gudana Allah ta Allah ya kuma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 kaddara mana ziyarta wannan babban majalisi mai albarka domin rakiyar tawaga ta ƙasa ta tafsirin alkur'ani mai tsarki ko kwamitin tafsiri na ƙasa a ƙarƙashin jagorancin malam jamilu ƙanƙara, babban sakatare kamar yadda malam ya gabatar kuma wakili ga babban darakta na ƙasa na wannan kungiya tamu mai albarka kuma shugaban kwamitin tura manya-manyan bajimin ko bajimin malaman da muke da su a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa kamatu suna da su a cikin faɗin najeriya da afirka da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya kamar yadda aka sani wuri ya riga ya ƙure shi sakatare suna bisa hanya dan daga nan dutsen masu karfa muna fata Allah ya kai su lafiya ala'ayi halin in suka samu lokaci suka iso bara ma sun shigo kamar yadda jawabi zai gabata wannan jawabi ne na maraba ga shi kwamitin tafsiri na ƙasa a mamadin shugaba alhaji lawal usuf funtuwa shugaban kwamitin tafsiri muna maku barka da zuwa na biyu a babban hakimi da ya iso domin girmama wannan majalisi na alkur'ani mai girma wanda bajimin malaminmu abin alfaharinmu a garin funtuwa a sheik dr nuruddin zubairu dambo wanda ba sai mun faɗi alkhairan shi a funtuwa ba da kewaye mai girma hakimi da ka ziyarci wannan majalisi muna son mu tabbatar maka da cewa zariya haihuwa malam nura kawai ta yi amma alkhairan shi da ya baza a garin funtuwa da yake aiwatarwa a garin funtuwa Allah kadai ne zai iya biya shi muna fata Allah ya saka mashi da alkhairi ko ba komai idan ka zo kaga irin tarin masu sauraron karatun shi guda uku da yake gabatarwa yayi na asuba yayi na mata yayi na yamma sannan kuma ayi na zaure wannan ya nuna maka cewa wajibi ne mu mutanen garin kuntuwa mai godiya tun da Allah ya sa kun zo mun yi wannan godiya ne saboda gabar kuna nan zanne tare da mu a tare da malam nura akwai shugaban majalisar alarammomi ta jihar gombe gwani bashir abubakar gombe wanda shine shekara shi ta hudu a garin funtuwa ya yi shekara uku can ta biyar ma muna godiya Allah ya saka da alkhairi to eh, kamar yadda malam ya ya gabatar zan ba ko in gayyaci babban sakatare na wannan kwamiti namu mai albarka na ƙasa a eh, sheik jamilu kankara ya zo ya gabatar da ya gabatar da nashi jawabin kafin ya gabatar da nashi jawabin akwai kwamandan agaji na? eh akwai national fiyawo na agaji na ƙasa wanda yake tare cikin tawagan nan zai fara gabatar da nashi jawabin kafin malam jamilu ya shigo ciki alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato kamar yadda dafta da kuma sakataren kwamitin tafsir na wannan zon suka yi bayani wannan kwamiti hakika an taho kamar yadda yake kwamiti ne na ƙasa ƙalƙashin ubanmu jagoranmu babban trustee na ƙasa shugaban kwamitin da'awa kuma shugaban kwamitin tafsir na ƙasa wato sheik dr yakubu musa hassan katsina to shi zai jagorance mu zuwa nan wurin to amma saboda yanayin shekaru da yanayin jiki ya sanya sai ya turo mu ƙalƙashin jagorancin babban sakatare na wannan kwamiti na tafsiri na ƙasa wato dr jamilu maharazu kankara tare da shi akwai matashin malamin nan wanda a koda wani lokaci yana ƙoƙarin kare martabar malamanmu na sunna da zaren ya ga an yaba masu maganar da bata dace ba to zai iya ƙoƙari a ilmance ba a jahilci irin yadda aka soke su ba shi zai a ilmance ya kare martabar nan tasu cikin yadda Allah wato sheik ismaila dan malam funtuwa hakanan kuma a cikin kwamitin akwai malam abubakar buhari wanda yake ainihin traffic officer ne namu na 'yan agaji na wannan jiha tamu mai albarka ta jihar katsina kuma shi ne babban odile na malam wanda dama da ka gan shi ka ga malam malam abubakar buhari ah, sai ni kuma da na lakosu aliyu sani abubakar ɗan agaji katsina tsohon sakataren agaji na ƙasa sakataren yaɗa labarai na majalisar agaji ta ƙasa a halin yanzu kuma sakataren yaɗa mataimakin sakataren yaɗa labarai na jihar katsina a ah, yanzu insha Allah zan gayyaci jagoran namu dr bismillah kamar yadda aka gani kamar da zata ya faɗa shekarar da ta gabata ka'ida ce ta ita ƙungiyar jama'atu izalatul bidiyo wa iqamatus sunna a matakin ƙasa bayan an tura malamai masu gabatar da tafsirai a ciki da waje da sauran wurare to akan biyo daga baya a bibi majalisan a ga abubuwan da suke faruwa duk sadda aka kai irin wannan ziyarar manufar ita ce a bibi nasarori ko matsaloli tabbas muna sa ran samun nasara wadda mu ita ce jagora kuma ita muka fi samun tabbas akan ta ita ke maimaituwa duk shekara to amma duk sadda mutum ya yi magana samun nasara in zai ma kansa adalci to zai ajiye gurbi na tunanin samun matsala ko da kaɗan ce so ba mu da tabbacin samunta amma mun mata gurbi so idan muka fita muna tunanin idan an samu matsala to za mu iya iske matsalar na a matakin tattashiya matakin ibtida'iyya a wannan lokacin ne za mu ɗauki matakin da ya kamata don ganin an yi maganin ta nan take wadda kuma muke ganin za ta fi ƙarfinmu kuma to cikin gaugawa kai tsaye muke ba da rahoto ga shugabanni magana nan da muke da ku sun san muna funtuwa sun san muna tsaye tare da ku a yanzu so wannan shine yadda abin yake tafiya ah, in ɗan tariya kaɗan kamar yadda dokta ya ambata kuma kamar yadda muka gabatar da irin wannan jawabi a shekarar da ta gabata a daidai wannan wuri a wannan shekarar ma cikin ikon Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddari kwamiti ya hitar da postin a daidai lokacin da aka kammala samina ta malamai masu tafsiri a faɗin ƙasa baki ɗaya ita wannan semina ana yin ta ne ga dukkan wani malami da ya amsa suna ne malamin tafsiri ne a matakin ƙasa da kwamitocin tafsirai na jihohi da shugabannin kwamitin da'awa na jihohi da jagororin majalisar malamai na kowace jiha ake tattara su a wuri ɗaya a zauna a yi masu bita na abubuwan da ke akwai da abubuwan da ake sa ran zai faru da kuma gyare-gyare da nasihohi da kuma gyaran usulubai na tafsirai daban-daban daga maluma wa'anda suka amsa sunansu bayan an yi kwana biyu zuwa kwana uku ana yin wannan rufe ah, wannan samina a lokacin ake yaye kallabin tafsirin wannan shekarar ake fito da list da ambatan sunayen mutanen da wannan kwamiti ya yi aiki a kansu a wannan shekarar kamar yadda muka saba faɗi shugaba na ƙasa dama shi ke jagoranta wannan aiki bayan an yi watanni ana fafatawa a kansa to cikin iko alawu an suke alaƙa da social media sun ga lokacin da aka danƙa ma shi kashi shugaba na ƙasa takardar postin ɗin shi zuwa tafsiri a garin jimeta ta jihar adamawa bayan an bashi wane ne ya bashi waye isa ya postin ɗin shugaba na ƙasa wanda ya sa izalar je Najeriya mutum ɗaya ne tal shi ne babban trustee na ƙungiya wanda a yanzu shi kaɗai ya saura cikin wa'anda suke da hannu a kafuwar ƙungiyar jama'a ce izalar ta bidiyar wa kamata suna tun ranar farko wannan kuwa shi ne ubanmu jagora na jihar katsina da da'awa na tarayyar najeriya kuma shi ne shugaba jagoran kwamitin postin na malamai fadilatu sheik a dr yakub musa hassan katsina malam cikin ikon allah shi yake damƙa ma shugaba na ƙasa postin ya ambata cewa kwamitin tafsiri ya tura shi adamawa don da tafsiri bayan malam ya sauka shugaba shi kuma zai hau daga nan shi kuma ya fara gabatar da fostin tun daga kan mataimakin shi na ɗaya malam usman isa Taliyawa, gombe malam abbas zega da ke jihar kebbi shek dr ibrahim jalo muhammad jalingo da ke jihar taraba shi kan shi malam yakubu ɗin shugaba kuma zai ba shi tashi a kuma ba babban sakatare janar dr muhammad kabir haruna gombe daga nan abin zai gangaro gwargwadon adadin yadda lokaci zai iya bayarwa wani lokaci mukan yi sa'a a ba kusan kucin kamar mutum ashirin nan take wani lokaci akan ba mutum goma gwargwadon zurf da ke akwai a lokacin daga nan aiki zai dawo hannun kwamiti waɗanda allah ya ƙaddari suna samu hurumi sun samu dama na halarta samina daga faɗin tarayyar ƙasa a lokacin ake rarraba ma kowa postilata ɗinsa so bayan an yi haka nan kuma waɗanda Allah ya sa ba su samu zuwa ba saboda dalilai daban-daban to su kuma ta tafi a hara difa so kuma sai mu biyo su wannan tawagar ta ziyara banda wadda ke na akwai waɗansu a wasu sassan su masu na suna fafatawa aikin ya yi ma mutum ɗaya kaɗan domin a wannan lokacin an ƙaddamar da fostin na malamai na majalisai 905 a tarayyar najeriya bacin tarayyar najeriya da ke da majalisi 905 cikin makwautan kasashen najeriya akwai nijar tana da majalisi 256 akwai sauran kasashe irin su gini bisau irin su kamaru irin su gini kwarakari irin su south africa kai har central africa muna da su har senegal garin makwatan mana abdulhamman bayan cikin tarayyar afirka kuma kamar yadda dokta ya ambata ɗazu to kwamiti kuma ya tsallaka kuma muna da fastin na malamai masu tafsiri a cikin Amerika a yanzu haka muna da su a ingila muna da su a faransa muna da su a germany muna da mai tafsiri a spain muna da shi a belgium muna da shi har a saudi arabia kuma abin jin daɗi shi ne kamar yadda kuka ga malam na gabatar da tafsiri a yanzu alaran na jan baƙi malam yana fassara a tarihin duniya wannan abin ya fara ne daga majalisun kakanmu shek abakar Muhammadu gumi duk wanda ya irin wannan salon da tafsiri wurin shi ya ɗauka to a yanzu haka din nan mai tafsirin da muke da shi a Saudiya irin wannan tsarin da muka ambata muku irin shi ake duk faɗin wanda wuraren da muka tura masu tafsiri halaran ma na bada baki malam na bada hudi haka ake yi a isar da sakon Allah tun ana yi da littafin rajul azhani hata kai yanzu wa'anda suke da kwamfuta a cikin kai ire-iren su malam nura yanzu suna haɗa tafsirai kala wajen ashirin a cikin kansu wasu su haddace wasu su zo da su a system wasu kawai su talhisin din shi baki ne kawai su zo su zuba ma mutane wannan baiwa ce da Allah ya ma kungiyar jama'a ce zaratu bid'a wa kamata sunna la fahara muna ma Allah godiya kan wannan to wannan na ɗaya daga cikin abin da ke tafe da mu a manasaba ta biyu ita ce masu bibiyar social media sun ga wani umarni da shugaba ya bada to ya kira mu ya gaya mana baki da baki cewa mu isar da wannan sakonni ga malama masu tafsirai duk inda muka ziyarta limamai ba su gabatar da sallolin tahajjudi da tarawihi kamar yadda ake kiran su da sauran shugabanni wanda suke ba da umarni ko suke jagoranta ire-iren waɗannan aikace-aikacen a dukkan majalisai da ke akwai a faɗin ƙasa a musamman munasaba da abubuwan da suka rika faruwa suka daɗe suna faruwa a wannan waɗannan shiyoyi namu na arewacin najeriya musamman waɗannan rukuni na 'yan jihohin da muke da su katsina kaduna zamfara sokoto kebbi naija kaduna kowa ya sani ba sai an faɗa mashi nan take hankalin mutum ina zai kai an ɗauki lokaci muna bacci ido ɗaya a buɗe ido ɗaya a rufe an ɗauki lokaci muna kwana bisa kan itace sai da sahi a sauko a koma gidaje an ɗauki lokacin bayan la'asar iyalanmu na barin gida su tafi wasu wurare inda muke tunani ya fi aminci su kwana a can da safe su dawo mun ɗauki lokaci waɗansu mutane suna hawa bisa rufin ɗaki suna kwana sai Allah kai mu da safe in Allah sa jarabar rayuwa su sauko wanda ajiyar iske su a saman ɗakin kuma a yi masu jaraza wannan mun daɗe cikin wannan matsala shugaba ya sha ba da umarni na ɗaukar matakin alƙanus a irin waɗannan lokuta daban-daban daban-daban waɗanda ni na san an sha rigima da waɗansu limaman an ce su yi kuma sun ƙi ba mu san dalili ba to a bana ma shugaba ya sake da wannan bukata tare da ba da umarni wannan karan ba shawara ba umarni aka bayar ga waɗannan jinsin na al'umma da na ambata cewa a ci gaba da alƙanut a dukkanin majalisan sunna jiya cikin uku Allah mun isa da wannan sakonni gaban shugabannin funtuwa aka yi rashin aka yi sa'a ma cikin taimakon Allah shugaban ciyar funtuwa zon yana wurin zaune a sakataren karamar hukumar funtuwa malam Abakar Lado na ce to maka Allah al'amuro ilaika idan na sanar a gabanka na sanar da dukkan ƙananan hukumomin da ke ƙarƙashin kulawar kultuwar zon yanzu za a isa da wannan sako gare su cewa ga abin da shugaba na ƙasa ya ambata ya faɗe shi a matsayin umarni shi kuma duk da aka bada umarni daga shugabanci matukar bai saba ma Allah bai a kan shi ya zama wajibi saboda haka ya zama dole a gare mu ya zama wajibi ko mu kaɗai za mu yi sallah mu yi alƙanutu mu sanya wannan bukata a ciki mun yi kowa sani halin da muke ciki duk wanda zai ba da umarni daga nesa to mu ya tausaya ma taya mu yayi mu da muke cikin matsalar mu muka fi sanin abin da muke fuskanta mu muka fi kowa cancanta mu muke mu nemi taimakon Allah musamman a irin wannan lokaci a irin wannan wata a irin wannan darare da muke cikin su mu roki Allah ya kawo mana sauki wa ma zalika ala lahi bi aziz wannan ba komai bane a wurin Allah muna kyautar san jarabawa ce kuma zai yaye mana insha Allah saba da wannan kuma sai shugaba ya gaya mana cewa dan musulmi dai dan uwan musulmi ne a duk inda yake duk abin da ya taɓa musulmi ya taɓa dan uwansa musulmi ko ina ne saboda haka a cikin wannan ramadan din kuma idan ba mu mance ba yan uwan musulmi da ke gabas ta tsakiya suna cikin tsanani na fitinar yaƙi da wasu shaidanu isra'ilawa yahudawa da turawa suka haɗu suka haddasa ba a take fara shi ma dankin allah dan neman haddasa ma musulmi fitina sai cikin ramadan so shi ma ba sa cikin addu'o'inmu don girman Allah kada mu mance kuma wannan shi ma yana daga cikin umarnin da shugaba ya bada ga wannan jinsi na shugabanni da muka ambata su ma a sa cikin alƙanut Allah ya kawo sauƙi al'amarin su ma a gani su Allah ya kawo masa sauƙi. Allah ya rinjayar da musulmin da ke ciki a cikin wani al'amarin to sannan babban aikin da muke ta da shi ban ce wancan ba bane ba don umarnin shugaba ne amma dai abin da ya karfafa zuwan namu don wancan ko tawa sai mu shine gabatar da takaddar umarnin kwamitin tafsiri da nan cancantar da Tanura Zubairu Dambo a tafsiri da kuma damƙa mai takarda ta postin ta amincewa shugabannin jama'a ce zalata bida wa kamatu sunna a majalisun da ke akwai a cikin garin funtuwa shugabannin fantuwa mun ce mu ba su su bashi suka ce mu ba su da kanmu saboda haka jama'a za ku shaida za a danka ma a dr muhammad nura zubairu jambo takardar postin ɗin shi bisa umarnin shugabanni na ƙasa bisa umarnin kwamitin tafsiri na ƙasa sauran al'umma da muka tare da su su shaida a karamakan lahu wannan ita ce takardar post na tafsiri ita ce aka ba fadilatul doktor imam abdullahi balalau irinta aka ba fadilatul shek dr muhammad kabir haruna gombe irinta aka ba fadilatul shek dr yakub musa hassan katsina irinta yanzu ko kuma ba a canza ba ita zan miƙa ma dr nura muhammad zubairu jambo gaban jagorancin shugabanni gaban wakilin gaban mai martaba wakilin sarkin zazzau ya shaida ya gani kungiya ta kawo ziyara kuma ta tabbatar da malam nur muhammad zubairu jambo a matsayin mai tafsiri a matakin ƙasa jama'a mu shaida Allah sanya albarka abu na biyu shi ne a takarda ta biyu da zan gabatar assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah wato wannan ya nuna mana karɓar malar zubairu wannan ta ƙara tabbatar man da karɓar malar nura zubairu jambo a funtuwa bisa ka'idar kwamiti bari ɗan gutsara muku na buka kaɗan duk malamin da muka tura wajen tafsiri idan ya shekara ɗaya ya shekara biyu ya shekara uku to falmin jera ta baha za mu waye gari sai dai ga sunan shi bisa social media ya canza gari amma malam mana sanar da ku kun fi masani bane shekarar shi biyar kwantuwa kuma ga dukkan alamu mala wai magana motsawa jama'a ya dawo ko kowa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar malam Allah ya saka da alkhairi muna godiya kware da gaske takarda ta gaba da zan gabatar ita ce ta shugabannin shugaban majalisar alarmomi ta jihar Gombe shi ma ɗan gida alrama bashir abubakar gombe ya yi yayi a kuntuwa ya tashi ya tafi kuma aka ce ya dawo ga shi ya sake dawowa maratar saniya to ba sani ba wanda karan za a bari shi ma ya motsa ya je ya sake dawowan koko dai shi ma ya zauna in ji 'yan kuntuwa Allahu akbar الله أكبر الله أكبر Allah rama Bashir Gombe shugabannin kungiyar da masu zarata bidiyar makamata suna a matakin ƙasa sun amince da zaman ka a funtuwa a matsayin alaramman Dr. Nura Muhammad Zubairu Jambo cikin taimakon Allah kwamiti ya zarta da sun amince don haka ga takarda ka ta wato irin wannan takarda ta na'am assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah wato ina so in ce irin wannan takarda da na ba Allah ramma bashir irinta aka ba alarama ahmad ibrahim suleiman irinta aka ba alarama nasiru gwandu su jirar ba'adu salami malam ya gode ita ce aka ba shugaban tare tarayyar najeriya alarama abokar adam sannan aka ba mataimakin shi malam ahmad ibrahim suleiman aka ba alarama nasiru gwandu aka ba alarama usman abokan birnin kebe irin ta kuma muka ba alaran ma bashir gombe jiya kuma mun ba alaran ma abubakar umar kaura tashi irin wannan fasilata ɗin wanda ke karatu tare da profesa umar labdu yan funtuwa allah ya maku albarka ko kuma in ce allah ya ƙara maku albarka yan funtuwa allah ya ƙara maku albarka yan funtuwa allah ya ƙara maku albarka na faɗa Allah ya sani daga baki na har ta. Allah kuma ya tabbatar da haka kada Allah ya gajiyar da ku da haka na sauke nauyin da aka ɗora mini don haka ina ma kowa fata alkhairi muna godiya kwarai da gaske eh, kamar yadda kamar yadda aka tunatar da ni yanzu ce a wannan matakin namu na ziyara kwana hudu da suka wuce a nan matakin jihar katsina kamar yadda muke nan mun ziyarci majalisai uku na tafsiri a cikin garin daura su ma mun kaddamin masu da takardu na fostin nisa kamar da kuka gamin bada a haka bayan mun bar daura muna da majalisan tafsiri a cikin garin katsina guda bakwai su ma mun fara sai aka ba umarni cewa mu tsallako mu shigo nan saboda haka shekaran jiya muka baro katsina muka shigo garin matazu muna da majalisan postin na ƙasa a matazu na wani malami daga jihar plateau bayan mun baro matazu mun shigo malumfashi nan ma majalisan ƙasa ne daga wani malami malamin ne ma daga nan ya tashi malam safiyu alkasin yana malumfashi mun iske shi mun daka mai tashi postal letter din sannan muka zo bakori jiya muka ba da postal letter sai muka shigo funtuwa da daddare shigo mu ta dare ya sa muka ba mu samu halartar majalisar tafsirin na karatun yamma ba amma mu halarci na dare inda muka ba shugabannin funtuwa takardar ta fastun hannu da hannu bayan mun ba su suka karɓi takardar fastun ta Profesa Umar Labdo sannan ta da kuma suka ce mu zo mu ba shi hannu da hannu to tun da a cikin wakilan kwamitin akwai ɗan funtuwa kuma mun yafe mai domin mu daga nan wurin dutsen ma za mu rufa mana da majalisun tafsiri a dutsen ma za mu halarci tafsirin marece za mu ba shi ma tashi takardar to mun wakilta malam ismail dan malam zai halarci majalisun professor umar labdau in an jima karatun marece zai wakilce mu ya haɗu tare da shugabannin funtuwa su dan kama profesa postin letter ɗin shi shi ma hannu da hannu mu kuma za mu shi a garin dutse amma da kawarin majalisar da suka rage mana a funtuwa a katsina a kan wannan gabar kuma idan shugabanni sun yi koro kuma sun ƙara ɗora mana to za mu bar katsina don ba ma daga nan wurin kano muka nufa so wannan shi ne aka tunatar da ni in sanar so 'yan uwa ku sani sakataren kwamitin tafsiri a fahimci haka malam ismail zai wakilce mu wajen gabatar ma profesa da takardar fasin ɗin shi in allah ya kai mu karatun mu ke bayan la'asar yau so wannan ne karshen sakon da muke da shi allah subhanahu ya tabbatar da mu akan dukkan alkhairai allah ya tabbatar da mu akan wannan aiki har zuwa lokacin da mu ma za mu koma ga allah muna fatan ka allah gajiyar da mu Allah ya sanya alkhairi a cikin waɗannan ayyuka ku da kuke haɗuwa kuna barin abubuwan ku da hidimomin ku na gida kuna zuwa domin sauraron karatu da amfana da shi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya da ku a cikin ladabi da ke ciki Allah ya saka mu da alkhairi muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ga bai ah, a wasu ah, ba wani abu to to alhamdulillah kamar yadda program ya ci gaba muna godiya kware babban sakatare da ka isar da sakon shugaba na kasa aka ba da wannan takardu na tabbacin zaman malam dr nura zubairu dambo a matsayin mai tafsirin alkur'ani a garin funtuwa muna godiya kware da gaske allah ya saka da alkhairi to kamar yadda tsarin karatun yake wuri ya kure kware da gaske za mu dakata a nan muna godiya ya bakinmu musamman wakilin mai martaba sarkin zazzau da suka taso da 'yan tawaga shiga baki daya muna maku godiya Allah ta'ala mai da ku gida lafiya wannan godiya da muke yi muna yin ta a mamadin shugaban kwamitin tafsiri na garin funtuwa na ƙasa a garin funtuwa Allah lawal usman funtuwa saboda yanayin jikin shi shi ya sanya bai samu halartar wannan tarba na muhimmiya da aka yi babban sakatare ba da kuma wakilin mai martaba sarkin zazzau muna fata Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi bari mai da abin magana ga shi malam saboda dr jamilu suna bisa hanya insha Allah akar makalla bismillah to masha Allah to Allah ta'ala ya sa albarka a mai martaba sarki ko a dan sa mana albarka ka dai a takaice ɗan nan alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muna ma shugaban ko in ce sakatare na ƙasa na ƙungiyar izalatin bid'a wa iqamatus sunna wannan babban aiki da suka taso a gaba ba abinda za mu ce masu, sai dai mu ce masu, ubangijinmu Allah ya saka masu da alheri a takaitan takaitawa in kun duba ku ga abin da yake wannan jihadi ne tun da aka fara azumi suke zagaye ba su wancan state ɗin ba su wancan jiha ba su wancan wuri ko da wani lokaci aikinsu kenan ya za su yi su je su ƙaddamar da abin da Allah ya ƙaddamar to ina mu da muke zaune wani daga gidan shi zuwa wurin tafsirin nan in ya yi ne taku goma ko shida sai a fara har a gama ba za ka gan shi a cikin masallacin nan ba ku ji bayan Allah wanda suka sadakar da rayuwarsu a halin da ake ciki tun da aka fara hidiman tafsirin a zagaye suke to ya kamata ba abinda za mu yi wa'annan mutane sai dai mu bi su da addu'a ba su da buƙatar komi namu abinda suke da bukata addu'a ko da wani lokaci muka yi sallah ne addu'a ubangijinmu Allah ya karfafe su da duk lokacin da Allah ya karfafe su to kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna sai dai ku ga tana ta sama sai dai ga tana ta sama sai dai ga tana ta sama ba komai ba ne zai karfafe su sai addu'o'inku ubangiji Allah ya saka musu da alheri ubangiji mu Allah kaddi Allah ya gajishe su ubangiji Allah ya sa tun suna raye Allah ya kawo mana mataimakansu. Allah kuma shi tabbata mana da alheri malam Nura Dambo malami na ne ni ba na iya magana in yana wurin saboda ko da wani lokaci muna tare da shi a cikin garin Gomo tsakanin mangariba isha wajen karatu mun shekara ya kai goma sha muna karatu a gaban shi mun san kowaye ɗabi'un malam nura dambo mun san yayi ke mun san kuma wani ne shi wallahi mutanen garin Kuntuwa an yi sa'a wallahi mun dace wallahi an dace wallahi an dace malam nura dambo ko bai jawo ayan ƙwar'ani ƙwaya ɗaya ba ya ta sa ka da nasiha kawai ya ishe ka balantana ga abin ga abin ga kuma abin Allah ya saka wa malam nura damba da alheri ubangijin Allah shi ma kada Allah ya gaji shi na so in yi roƙo to amma gwiwa na gaba ɗaya abu ga yake na ji an ce ya dawo ko kar ya dawo kun ce ya dawo sai <laughs> wanda bakin da zan iya magana ubangijin Allah ya saka muku da alheri yadda kowa ya zo wannan wuri lafiya Allah ya koma da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mai girma sarki muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi yau majalisar namu alhamdulillah alhamdulillah muna shirye-shiryen rufewa sai ga uwar gidan mai martaba sarkin maska wadda dukkaninku kun san irin jajircewarta kan abin da ya shafi addini makaranta take da shi ta musamman domin ilmantarwa da karantar da matan funtuwa ta da cewa ita ce sarauniya ta maska gabaki daya ta yankin maska ranke daɗe mana maki barka da zuwa a irin hankali wato gudunmuwa da kike badawa da haɗin kai akan abin da ya shafi ci gaban addinin matan wannan yanki da Allah ta'ala ya dora muku nauyin jagoranci babu shakka abu ne mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya karfafe ki a kansa muna godiya bisa haɗin kai da ake badawa akwai ƴan uwa da yawa da suka aiko da takardu na neman addu'o'i muna musu addu'a Allah ta'ala ya biya bukatunsu Allah ta'ala ya biya bukatunsu da zamu gaba ɗaya duk wata wadda take da wata damuwa wacce ta dame ta Allah madaukakin sarki ka yaye mata wadda take da wani buri da take so Allah ya cika mata Allah ta'ala ka cika mata burinta waɗanda suke ‘yan mata masu neman mazaje Allah ka ba su mazaje masu albarka zawarawa Allah ka ba su mazaje masu albarka waɗanda suke da mazajen Allah ka zaunar da su da mazajen su lafiya masu neman jari cikin ku Allah ta'ala ya ba su jari mai albarka ba wanda suka yi karatu suke neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka wanda suke da jari ko aikin Allah ya sa ma aikin ko jarin albarka Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan yanki Allah ka ƙara saukar da albarkanka a wannan gari na funtuwa Allah ka tsare wannan yanki daga dukkan ta'addancin 'yan ta'adda Allah ka tsare wannan yanki daga ta'addancin 'yan ta'adda mai girma sarkin maska Allah ta'ala kai masa jagoranci waɗanda duk suke taimakon addini Allah ta'ala ka taimake su da ciyaman na gari wanda ya sauka da wanda yake a kai da duk masu jagorancin gari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ka iya musu abinda ba za su iya ba ka haɗa su da mashawarta nagari, gari wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin dattawan wannan gari Allah ya gafarta musu Allah ya ji kalliman malam Mustafa Allah ya ji kalliman malam Aminu Allah ya ji kalliman malam Sa'idu da sauran duk magabatan mu akan sunna wanda suka yi da'awa ta alkhairi da'awa ta sunna a wannan gari suka rasu Allah ka yafe musu duk wani wanda ya ba da gudunmuwa ga addinin sa Allah ta'ala ka taimake shi wanda ya ba marayu taimako muna da akwai wanda ya ba marayu dubu talatin talatin kowane maraya Allah ta'ala ka saka masa da alkhairi Allah ta'ala ka saka masa da alheri Allah ka buɗa masa Allah ka ƙara masa arziki na halal Allah ka tsare shi daga dukkan sharri Allah ka ƙaro mana ire-iren su Allah ka ƙaro mana ire-iren su Allah ka rufa asirin mu ka ba mu abin da mu ci mu ja mu sutura Allah kuma ina nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به الى جنتك ومتئنا الله بابصارنا واسمائنا ابدا ما ابقيتنا واجعل كل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم عليك بالخاطفين المختطفين والقنبليين المنفجرين اللهم اعصمنا واعصمنا في كشف أنفسنا اللهم أعصمنا وأعصمنا في كدونا اللهم أعصمنا في شمال نيجيريا من شر الكائدين ومن شر المنفجرين ومن شر الخاطفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنقذ المختطفين من يد المختطفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال